Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz ajili Toro ne tare da Babu ya koma Kiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Babu koma Makeri da kanun labarai. To Abdulaziz yayin da Amurka take shan fama da tsananin sanyi kana take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19. Hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari da ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafin. Da yammacin jiya litinin ne kuma kasar Mexico ta samu adadin farko na rigakafin COVID-19 daga kamfanin har hada magunguna na Rasha Sputnik V da yawansa ya kai zubi dubu biyu. kanan shugaban kasar dr congo felix tshisekedi ya yi kira ga ma'aikatan binciken kasar da ke afirka ta tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar italiya luka antanasio a nan congo kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji yadda dakarun sojin najeriya ke ci gaba da yin nasara akan mayakan boko haram yadda duk terrorist dinnan suke kuma mun samu an kakkashe da kan haka din dole ne mu zo mu ba sojojin na kafin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli menene matsalolinsu mu san kuma yadda za ka musu sauki gwamnati jihar naija ta mika wasu ma'aikatanta da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su domin neman fansa ga iyalansu To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wa ta'ala yadda ba mu kwana cikin ciyawa cikin abinci hannu ɗaya ba Allah mun ƙara mishi godiya. Ina mana rayuwa ta kasance can a hannu. Rayuwa a can hannun su gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan da duka mun yi lebur an kashe mu gaba ɗaya. Kamar kowace ranar Talata Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Yayin da Amurka take shan fama da tsananin sanyi, kane take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19. Hukumar binciken magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari wanda ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi. Hukumar ta abinci ta sanar jiya Litinin cewa ba za a buƙaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi a kan mutane da yawa kamar yadda aka saba dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin a kansu tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wuri yaƙi da sabon nau'in coronavirus hukumar ta ce kamfanonin za su iya gwada ingancin rigakafin ta yadda aka saba gwajin rigakafin mura da ake yi a kowace shekara shirin zai hada da ba da sabon rigakafin da aka tabbatar da shi ga mutane kalilan wanda za su kai kansu domin jarraba maganin kana kwatanta karfin kariya da zai bayar da ainihin rigakafin na farko masu bincike sun ce za a iya gwada sabon rigakafin a matsayin alluran farko ko kuma ta biyu ga mutanen da aka musu ta farko kamfanonin magungunan da suna aiki tukuru domin inganta rigakafin nasu ya samu karfin da zai yaki sabuwar cutar da aka gano ta a birtaniya da brazil da kuma afirka ta kudu cutar da ka iya fin karfin rigakafin na farko a hali da ake ciki kuma da yammacin jiya litinin ne kasar mexico ta samu adadin farko na rigakafin covid-19 daga kamfanin harada magunguna na rasha sputnik v da yawansa ya kai zubi dubu biyu. ministan harkokin wajen mexico marcelo ibrad casabon ya bayyana farin cikinsa ga shugaban rasha vladimir putin wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman kasa da kasa a mexico tare da jakadar rasha a mexico victor coronelli wanda ya yaba wa alakar kasashen biyu shugaban mexico andre manuel lopez obrado ya kulla wata yarjejeniya da shugaban rasha makonni biyu da suka shuɗe a kan sayin zubin rigakafin miliyan 24 daga kamfanin naspatnik domin yi wa mutum miliyan 12 allurar rigakafi mexico ta karu da wasu kasashen latin america kamar su argentina da bolivia da kuma venezuela wurin tabbatar da rigakafin na kasar rasha shugaban hong kong carrie lam tana goyon bayan kira da wasu manyan jami'an china suka yi kan sauye-sauyen sha'anin zaɓe da zai sa majalisar dokokin yankin ta cika makil da masu rajin biyayya ga beijing zia balong darakta ne mai kula da harkokin hukumar dattawan hong kong ya faɗa a jiya litinin cewa masu kishin yankin kaɗai ne za su jagoranci birnin yana mai cewa banda mutane da ya kira su da masu tada zaune tsaye lam ta faɗa wa manema labarai a yau talata cewa ta fahimci dalilin da ya sa jama'ai daga gwamnatin tsakiya suke nuna damuwa saboda ba su son lamari ya ƙara rancaɓewa ta yadda ƙasar da kuma gwamnatocin biyu ba za su iya yin aiki ba an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Bar mu fara rahotanninmu daga Najeriya inda babban hafsan sojan ƙasar na General Ibrahim Attahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai wa ƙananan hukumomin Dikwa da Marte da ke arewacin Borno ba zai sa su yi ƙasa da gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan da ya ce yanzu suna cin nasara. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Major General Ibrahim Attahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai kan ƙananan hukumomin martaba dikwa ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan da kuma yanzu hakan suna cin nasara a kansu a wasu bangarorin. Babban hafsan sojan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya zai garin Maiduguri a karo na uku da daɗa karfafa gwiwowin jami'an sojan najeriya da yanzu ke yaki a wasu bangarorin najeriya ya ce yanzu haka sun haɗa kai da jami'an sojan sama na ganin cewa sun cimma nasarar wannan yaki da suka sa a gaba a makon jiya ne dai wasu dagitan cewa mayakan boko haram din ne kai hari karamar hukumar marce da ke arewacin borno da aka ce har sun karɓe ragabar shugabancin karamar hukumar cikin makon ne kuma aka ce mayakan sun sace kai hari kan karamar hukumar dikwa wanda ke kan hanyar zuwa garin mate wanda hakan ya sa babban hasu tattaki zo har zuwa garin dikwan don ganawa da jami'an sojan nasu kasudin wannan zuwa da muke barno yan kwanakin nan kun ga mun shiga um, yadda duk terrorist dinnan suke kuma mun samu an kakkashe da yawa kan haka din dole ne mu zo mu ba sojojin nan karfin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli menene matsalolinsu mu san kuma yadda za ka kawo musu sauki dan samu su yi aiki nan yadda duk muke so da can sai ka samu sojojin sama da kasa ba su cika aiki tare ba amma yanzu tun da muka kyau nan za ka samu kusan kullum tare muke komi za mu shiga har yanzu ka san muna sambisa in muka gama clearing sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture samu yi clearing nan ma abin da muke ciki. Mene ne kake ganin dalilin da ya sa mayakan Boko Haram fuskar kai wasu har-haren wasu bangarori ganin cewa kuma kuna samun nasa a wasu bangarorin eh to ka san yadda harkar abin nan yaki take sun ga cewa muna samun nasara a can sambisan sai suka biyo ta baya suka dawo suna kawo mana hare-hare ta nan wajen dikko da marte amma duk wannan bai hana komi ba sai dai shi ma shugaban karamar hukumar guzamala alhaji umar kyari ya ce ya kamata jami'an sojan najeriya su yi kokari su sake kwato garuruwan nasu a hannun mayakan boko haram da zaka mutanen nasu na cikin wani hali mu fatanmu da wayannan sabbin hafsoshin najeriya su yi duk iya kokarin su mu ga cewa mun koma garuruwan yanzu haka temporary secretariat da muke amfani a gajiran muke don mutanen mu da suke gajiran din yanayin da suke ba wanda yake kusa da su dama state government shine yana dan agaza su to aka samu aka yi zabe aka ce to tunda ya zama haka kudin ku je duk ababen da za ku ya ku din in abin da ya fi karfin ku a yi mana reporting so shi yasa yanzu temporarily sakataren mu mamu yan guzamala din a gajiran muke operating to mutanen mu dama suna IDF cam ne kuma yanayin IDF cam yanayi ne na temporarily wato mutane a cikin gidaje irin na zana da sauransu so wuta ya tashi mutanen mu a yanzu aka wayan da wannan abun ya same su sun kai mutum dubu da ɗari biyu gaba daya ba abinci ba abun gurin kwana ma babu shi yasa muna neman agaji federal government sai dai babban hafsan sojan kasar najeriya ya baiwa sojojin najeriya awanni 48 da sake kwato garin marte da cikin gudu da kuma kirenuwa sannan ya alkawarin samar da tsaro ga mutanen garin dikwan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaba ya koma Keri da labaran duniya kashi na biyu shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felix tshisekedi ya yi kira ga ma'aikatun binciken kasar da ke afirka ta tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar italiya luca atanasio da wasu mutane biyu a wani hali da aka kai kan ayarin motocin shirin samar da abinci na duniya a kasar da yammacin jiya litinin tishikaidi ya yi allah wadai da wannan mummunan harin a kusa da garin goma da ke cikin lardin kivu ta arewa yana mai cewa dole ne a tabbatar da hukunci akan waɗanda suka aikata haka associated press ya ba da labarin cewa talabijin kasar italiya ya faɗa da yammacin jiya litinin cewa wasu masu garkuwa don neman kuɗin fansa sun auna ayarin jakadar kasar amma dai ba a bayyana majiyar labarin talabijin ba wasu kungiyoyin 'yan bindiga suke da irin wannan tarihi na kai hare-hare a kan fararen hula a yankunan karkara a DR Congo. Amma dai har yau babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin da ya janyo tofin Allah wadai daga ƙasashen duniya. Italiya da take wata dahiya ta ɗan sauke tutocinta a gine-ginen gwamnati domin karrama jakada atanasio da kuma jami'in 'yan sandan italiya vittorio Aikovaci. a ƙarshe ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan ƙabilan ogur suna kira ga kamfanonin kasa da kasa da suka tallafa wa wasannin olympics na lokacin sanyi a beijing da su dakatar da wasan da suka kira na kisan kare dangi a maimakon haka su yi amfani da wannan matsayin su wayar da duniya akan cin zarafin da china ke yi wa musulmin ugur a lardin xinjiang kafin lokacin wasan da za a yi a shekarar 2022 ya kai ya zuwa yanzu babu wani kamfanin da ya bada tallafi ga wannan gagarumin wasan da ya amince da gangamin akan tabbatar da adalci ga kabilan ogur masu sa ido sun faɗa wa murya amurka cewa saboda kamfanonin ba su jin matsin lambar siyasa da ake sa ran za su magance kafin lokacin wasan ya karatu yanzu dai ga inda muke saura watanni goma sha biyu a fara wasan da yake wasu kamfanonin ba su ce ufan ba a kan batun dakatarwar ina ganin saboda ba sa jin radadin matsin lambar siyasa ko kuma tasirin dakatarwa akan ayyukan da su da kansu suka haddasa amma dai za su sani in ji andrew zimbalist masanin tattalin arziki a jami'ar smith college da ke northampton a massachusetts yana faɗa wa muryar amurka a baba ya kuma kere da kan tauna labaran duniya daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai jihar Niger inda gwamnati ta mika fasinjojin bas ɗin hamsin da uku ga iyalansu bayan kwatar da su wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da wata daga cikin fasinjojin. A yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger Najeriya ta mika mutane hamsin da uku ga iyalansu bayan da aka kubutar da su daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Mutanen dai dukkaninsu fasinjojin motar safar gwamnatin jihar Niger ce da suka share kimanin kwanaki goma a daji a hannun waɗannan 'yan bindiga. Dattijiya 'yar kimanin shekaru 65 mai suna Malama Salamatu Abdulkadir na ɗaya daga cikin waɗanda aka kubutar da su daga hannun 'yan bindigar ta bayyana yadda rayuwa ta kasance mata a dajin. To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wataala yadda ba mu kwana cikin ciyawa cikin abinci hannu ɗaya ba Allah mun ƙara mishi godiya. Ya rayuwa ta kasance can a hannun Rayuwa a can hannunsu gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi lebur an kashe mu gaba ɗaya. Ba bacci bindiga dai ba bacci ba bacci ba ci ba sha wallahi tallahi kuma suka ce mu gaya muku za su shigo cikin garin Mina gamawa da sojojinku ba su da kayan aiki. Suna ba ku abinci? Eh suna ɗauko buhuhunan abubu abincinsu ce mu girka wani lokaci su kora su su girka su zo su zuzuba mana a hannun mu ci sannan a bamu ruwa mu dan tarfa mu sha mu kwanta ne sau nawa suke ba ne in muka ci da safe to in Allah ya yarda kuma sai kuma can kusan magariba kila za su bamu in wani lokaci kuma sai shegu ba za mu baku ba ba ku da abinci suke ba taliya da wake dankali amma ba wurin nan gari ne suke ko daji au daji ne mun yi tafiya kamar daga nan mina zuwa zingero da kafa in muka gaji sai su ce wa'yan su su dauke mu a mashin su kai mu ɗayan da ya dauke mu ya ce shegiya sai mun kashe ku suka jefa ni muka faɗi da mashin jin na ji ciwo da gida kamar cin zarafin mata babu a'a wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba su kwana da kowace ya mace ba sun ce in suka kwana da ya mace asirin su na karyewa ba su kwana da kowa ba sai dai duka maza ka in suka shiga hannun su gaskiya maza na jinjito to da suka ji haushi sai suka fara dukan mata ita a ce ne za su karyo su dinga kima maka wallahi tallahi yan kananan yaran nan da ke tare da ku ya aka yi yan kuci kucin nan jariran nan ba a taba su ba sai da in suka yi kuka an san ba su ce ku kama su ko kuma mu buga muku sanda sai a rungume su ko mi ihu su bidiyon nan da aka yi kina cikin wanda aka eh wanda aka sai aka tara mu aka ce mu yi group wajen ku san muna cikin wani hali mu yi ihu mu ce barayi ne ku ce barayi ne muka ce barayi ne ku taimaka don girman Qur'ani a yanzu dai hankali ya karakata wajen ganin an kubutar da yaran makarantar kwalejin kimiyya ta garin kagara da maharan suka yi garkuwa da su a makon jiya to amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna sa ran fitowar yaran nan ba da jimawa ba yaran makaranta muna jira ma muna sa ran su ma za su fito kwanan nan insha Allah Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. a jamhuriyar Nijar a yadda hukumar zaɓe ta doshi a hanyar kammala ayyukan tantance bayan da ke shigowa daga yankunan ƙasar magoya bayan 'yan takarar da suka fafata a zaben na Lahadi 21 ga watan Fabrairu sun fara bayyana matsayinsu dangane da yadda suke kallon sakamakon da aka riga aka wallafa duk da cewa har yanzu hukumar bata ba da kammalalan sakamakon ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulmun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. zuwa karfe ɗaya na ranar yau talata 23 ga watan fabrairu hukumar seni ta fitar da sakamakon wucin gadin kananan hukumomi 259 daga cikin 266 abinda ke nufin bakwai kacal ne suka rage waɗanda kuma a yau ɗin ake sa ran kammala ayyukan tantance su kafin a wallafa ta kafafen rediyo da talabijin da shafin intanet na seni niger.org alkalman da aka riga aka wallafa na nunin dan takarar jam'iyya mai mulki bazum muhammad ne ke kan gaba da ƙuri'u miliyan biyu da rabi da yanka yayin da dan takarar yan adawa muhammad usman ke da ƙuri'u miliyan guda da dubu ɗari takwas da yanka ko da yake har yanzu bangarori ba su bayyana matsayinsu ba a hukunce a nasu bangare magoya bayan waɗannan yan takara sun fara tofa albarkacin bakin su alhaji asmana muhammadu wani kusa ne a jam'iyyar pnds tarayya mun ga a garin yamai babu shakka dan takara na adawa shi ya kare dan takarar mu a tilibiri ma haka nan amma bayan shi jihohi guda takwas dan takarar mu shi ke sahun gaba a jihar dosu kunnan doki muke ta ce jiha ta bakwai amma sauran jiha bakwakin nan dan takarar mu ke sahun gaba kuma da nisa in ka dauki jihar tawa dan takarar mu ya ba da rara don a dubu ɗari takwas rana wadda saske aliyu ya rike har a kare zaɓuka shi cika saboda haka mun gode wa allah a jihar da magaram ɗan takararmu ya ba ɗan takarar adawa kashi ya ba shi kashi a maraɗi ya ba shi kashi a agadas kuma kashi mai nisa kuma a difa ma haka nan saboda haka mun gode wa Allah gardama ta rabu a bangaren yan hamayya na tuntubi alhashi lawali salisu leje don jin yadda yake kallon wannan sakamako dabar zami ma Allah subhanahu wataala godiya da yasa dai wasu wajeje aka yi zaɓe lami lahiya cikin lumana abin da muke son mu faɗi akan sakamako akwai wurare da yawa da muke da korafi wanda tabbatar mun sa mayyanmu da shi ɗan takarar musanacilan su mamman usman ya tabbatar da akwai korahe-korahe wuraren kenan muna jiran abinda mayyanmu za su faɗi game da wuraren da ake korahi bisa wasu rizalta wa'anda mutane suke ganin tabbat hakikan akwai matsaloli gare su amma ka san faɗin sai ni daban kuma validation ta kurkonsional daban kenan muna jiran mu ji abinda da manyan mu za su faɗi bisa ga wurin nan da ake korafi kawo yanzu ayyukan tantance alkaluman na gudana ba tare da wata matsala ba a nan cibiyar tattara bayanan hukumar zaɓe ta ƙasa da ke ɗakin taro na palais de congrès kuma alamu na nunin yau za a kammala aikin tantance alkaluman da suka shigo daga ƙananan hukumomi bakwai na ƙarshe kafin a nan gaba kaɗan a shirya wani kware bikin fitar da kamalallen sakamakon wucin gadi na ƙasa baki ɗaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a sashen mu ta Via Africa akan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a vhausa.com ko ko sashen hausa.com kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da sadiq abdulaziz manoman kankana da riɗi a ƙaramar hukumar babura ta jihar jigawa da ke najeriya wanda ya bayyana irin kalubalen da manoman kankana suke fuskanta kana yi kira da gwamnati da taimaka musu a cikin shirin namu na wannan makon wakilin ma abuja hawa umar ta fara da tambayarsa kamar haka To ku manoma kankana kuna da wata kungiya ku ne ko kuma ba ku da kungiya? Eh alhamdulillah sakamakon bana mun dan fuskanci wasu yan matsaloli ah, wasu daga cikin manya-manyan manoma kankana suka shawara a hada jama'a a creating din wata kungiya wadda za ta taimaka mana wanda za mu iya tunkarar gwamnati mu gaya mata ga matsalolin da muke fuskanta alhamdulillah mun samu shugabanci daga babura mun samu shugabanci daga garki mun samu shugabanci daga dambata mun samu shugabanci daga kanya babba an dau manya-manyan manoma kankana duk a jihar Jigawa ne. Dan bata ne kawai ba a jihar Jigawa sakamakon mun kirkiri wannan kungiya su ma manoma kankana ne sai suka ga tunda suna makotaka da mu ya kamata su shigo su ma a dama da su ta wannan domin abin zai taimaka musu. So alhamdulillah mun yi wannan abin kuma an gaya wa mai girma gwamna Muhammad Badar Abubakar an gaya masa kuma ya ji daɗin hakan ya yaba da wannan abin da aka yi daga cikin shugabannin da suka tattauna maganganun da suka yi na ƙarshe sun zo an buɗe fayil na kowane memba na manomin kankana kuma ya yi alkawari insha Allahu duk lokacin da damuna ta zo zai kawo tallafi sannan za a kawo masana wannan abin tunda mu dai 'yan jigawa kankana riɗi soɓo shi muka fi noma kuma shi muka fi samun kuɗi da shi domin ƙasar wannan abubuwan tafi karɓa. To ita kankanan ana noman rani ne ko kuma noman damuna kawai ake yi? Za ka iya noman damuna kuma za ka yi noman rani domin noman rani an fi samun kuɗi a kankana. Noman damuna kana iya yi ruwa ya zo yayyawa kana iya noma ta ka samu karancin ruwa sannan kana iya noma ta wannan ya noma wannan ya noma ta yi ba sannan noman rani ba kowa yake iya yi ba sai wanda suka fi karfin abin ne kadai suke iya yi kuma suka noma ta mafi yawanci masu wannan noman sun san inda za su kai sai ta lokacin babu wani competition da yawa to daga karshe wani kira za ka yi wa manoma musamman ma manoma kankana irin ka domin ganin an hada karfi da karfe kuma kun samu wani wanda zai wakilce ku a gwamnati domin duba al'amuranku eh Eh, abu ɗaya ne kawai a ciki abin da za a yi gwamnati ta shigo cikin lamarin ta fahimci amfanin abin domin ita kankana ta fi kowane amfani zuwa da wuri sannan duk lokacin da ta riga ta zo kowa zai amfane ta in dai a wannan yankin kake da ka gwamnati ta duba abin ta shiga cikin lamarin ta taimaka tun da alhamdulillah an samu shugabanni da yawa yanzu na kungiyar manoma kankana da masaya da kuma masu nomanta ta binciki abin akwai shugabanni da aka zazzaba a matsayin su ne shugabannin wannan kungiya su suka san sirrin kungiya kuma suka san matsalan da muke fuskanta kuma in dai an bi ta hannun su insha Allah za a magance wannan matsala dangane da korafin da manoman kankana suka yi na cewa ba a tantance musu irin da za su noma mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tantance iri a najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Ibrahim Musa, memba a majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa. Manoma kankana sun koka ko kuma na ce sun yi korafin cewa ba labarinsu a hukumar tantance iri saboda su ba a tantance musu iri ga irin da za su noma in suka zo yin noman kankana. To me zaka ce game da haka? kin san mafi yawanci a noman nan da ake akwai kungiyoyin manoma akwai kungiyar manoma na ƙasa sannan kuma in kin tuna eh, za ki duba akwai manoman shinkafa su marifan na ƙasa akwai manoma masara na kasa duk irin kungiyoyin manoman nan dukansu akwai su a matakin ƙananan hukumomi da jihohi da ƙasa baki ɗaya dukansu kuma suna ƙarƙashin kungiyar manoma na ƙasa duk wani abun da ya shafi ko iri za su yi amfani da shi ko ni ilimi wanda ya shafi abin da suke noma dole sai ka shiga wannan kungiya kamar a jigawa da kano akwai wani bincike da hukumar aikin gona ta ƙasa ta ina ganin a dubu biyu da sha shida lokacin da aka samu su manoman kankanan aka bi su aka yi musu tambayoyi aka tambaye su irin kalubalen da suke kanta a cikin su kamar yadda na sani akwai maganar kwari da suke addabar kankana din da kuma yanayin da ake shuka ta da kuma irin maganin da ya kamata a fesa mata lokacin kwarin sannan da irin takin da ya kamata a mata amfani da kuma inda za a samu iri duk an musu wannan tambayoyin sannan an tattara bayanansu kuma an ajiye shi a jadawalin da za a ci gaba da yake da shi abin da ban sani ba ko kuma nake ganin zai eh, matsalolin su mafi yawanci wanda yake damun su shine ba su da abin da bature yake kira cooperative ba su yi kungiyoyi masu zaman kansu ba yanda za su yi magana da miliya daya su nemi duk abin da suke bukata a gwamnatocin jihohinsu da kuma ainihin gwamnatin tarayya Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da karashin tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Hawa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad da Hafiz Babale yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga kawo mai ruwa ba joga da Abubakar Salisu a Arangimi Patescom suka ce baki daya salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suka ce muna addu'ar Allah ka dafa masu kasar mu Najeriya ka ƙara musu rashin tsoro a zukatansu. ka ɗora su akan makiyan zaman lafiyar ƙasa wato 'yan ta'adda sai kuma saƙo daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum biya hausa ya ce ficewar ƙasar mu najeriya daga matsin tattalin arziki abin farin ciki ne matuƙa sai dai abin bakin ciki shine duk da ci gaban da najeriya ta samu talaka na rayuwa a cikin halin kaka na kai sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga ado salati koma ga annabi rejau ya ce assalamu alaikum sashen sashen Hausa na murya Amurka ya ce al'ummar kasar Nijar Allah zaɓar muku shugaba na gari mai kishin kasar ku ba mai kishin gidansu ba. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ahmadu Abasha Mashina da kawu kawo mai goro kumsa suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suka ce a ranar Asabar 27 ga wannan wata na Fabrairu za mu gudanar da zaɓen shugabannin ƙanan hukumi a faɗin jihar mu ta Yobe. suka ce muna kira ga jama'ar mu ta yobe da mu fito kwanmu da kwankwatan mu mu jefa kuri'a a ranar asabar cikin kwanciyar hankali da lumana don samun makoma ta gari a ƙananan hukumomi na jihar yobe guda goma sha bakwai allah ya sa mu dace amin su mu amin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga habibu abubakar birnin bayero anguwar ola da abubakar salisu a hakime potescom suka ce baki da assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suka ce yau za mu yi kira ne ga hukumar zaben ƙasar niger mai zaman kan da wato sini da cewa ta wa allah ta nuna gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon wannan zaɓe da aka gudanar a jiya lahadi ta yadda kowa zai gamsu da sakamakon ba tare da wani ja in ja ba mun gode biyu hausa ku tashi lafiya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. abdulaziz a takaice yayin da amurka ke shan fama da tsananin sanyi kana take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin covid-19 hukumar abinci da magunguna ta amurka ta fitar da wani sabon tsari da ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi hukumar ta abinci ta sanar jiya litinin cewa ba za a buƙaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi akan mutane da yawa kamar yadda aka saba dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin a kansu tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wuri yaƙi da sabon nau'in coronavirus a hali da ake ciki kuma da yammacin jiya litinin ne kasar mexico ta samu adadin farko na rigakafin covid-19 daga kamfanin harada magunguna na rasha sputnik v da yawansa ya kai zubi dubu biyu ministan harkokin wajen mexico marcelo ibrad casabon ya bayyana farin cikinsa ga shugaban rasha vladimir putin wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman kasa da kasa a mexico tare da jakadar rasha a mexico victor coronelli wanda ya yaba wa alakar kasashen biyu Shugaban Hong Kong Carrie Lam tana goyon bayan kira da wasu manyan jami'an China suka yi kan sauye-sauyen sha'anin zaɓe da zai sa majalisar dokokin yankin ta cika makil da masu rajin biyayya ga Beijing. Zia Balong, darakta ne mai kula da harkokin hukumar dattawan Hong Kong, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu kishin yankin kaɗai ne za su jagoranci birnin, yana mai cewa banda mutane da ya kira su da masu tada zaune tsaye. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayin gabatarwa sai kuma juli Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare da ya da Ubangiji Allah yanzu kuma sai a gyara zama a sauran shirin yau da gobe domin kuma ta sa a duk faɗin duniya.